inna ilaihi raji'una duk abin da kake tunani kwakwalwarka ta auno shi na kalma da za a faɗi ta girma sai da ya nuna musu yana da ita dan a san waye shi ya ce ba za a rikita da surutu ba rufailu duk wani ɗabi'a da matsayi na girma da hali na ɗaukaka da bawa ke da shi a cikin mutanensa sai da ya nuna ma ƙabilarsa watan yana son su fahimci ba za a rikita Tufailu da kuɗi yawo dakon wata da'awa ba ya zo garinsu da ita ba kuma sarauta za a nuna mai ba ba kuma wani matsayi ba in kuma waka ce dama ya santa saboda haka babu wanda zai rikita tufailu da wani abu da ya zo ya ɗauko shi a madadin wancan daga wani gari da mara musulmi kun gane tufailu ya hau kan badala ya tsaya ya jawabi ya ce ku sani a garin babu wanda ya rage sai da ya natsu ya saurari maganganun da ɗafaili ke faɗi sai da kowa ya gamsu babu mutum a cikin ƙabilar daus a lokacin a wannan gari sai da ya zan daga kalmomin da ɗufaili ya rinka sai da ya gamsu ya amsa addinin musulunci ya buɗi baki ya faɗi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadun rasulullah mala ya ce fahadahumullahu lil islam Allah ya shirya da mutanen garin gaba ɗayansu zuwa ga wannan musulunci ba wanda ya rage kak Allah ya shiryar da su suka karɓa addini wa kana min bainihim a tsakaninsu su waɗanda suka musulunta a lokacin rawiyatul islam al'azim akwai marwaicin musuluncin nan mai girma wa abu huraira radiyallahu anhu cikin waɗanda a lokacin ɗufaili ya musuluntar hadda abu huraira wanda idan ka ɗauki abu huraira shi kadai a sahabbai kamar shi ne ruwayar musulunci gaba ɗayan shi duk abin da kake nema a musulunci abu da ya ruwayarsa daga annabi jama'ar musulmi kun gane shi sa ake ce mai rawiyatul islam marwaicin musulunci duk abin da ake nema abu hurairu in dai a musulunci ne ya ruwayarsa daga annabi to a tsakankanin waɗanda a lokacin ɗufailiyar musuluntar mutan garin gaba ɗaya har da abu ya fa a lokacin jama'a kun gane ko bi ya ji yawmal Malkiyama wanda abu hurera zai zo gaban allah ran kiyama fi mizanin dufail a ma'aunin aikin alkhairin dufail abu hurera da aikin da yawa addini da ruwayan nan ta musulunci gaba ɗaya da ya ko za a ɗauko shi da aikin nashi duka sai a ɗaura a ma'aunin aikin dufail kama ta ji ummatu kulluha kama yadda al'umman nan za ta zo gaban Allah ran ƙiyama gaba ɗayanta fi mizanil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhira duk aikin da al'umman nan ɗan wani dan al'umman nan yi wa Allah kakkaf za a tarkato mu gaba ɗaya ɗaura a ma'aunin aikin alkhairin annabi shi yasa ji Allah ya ce wa inna laka la'ajaran gaira mamnu zaman nan da kake ladan da ake baka sai an ƙirƙiri kamar an ɗora a sikilan aikin alherin annabi zaman nan da kake yi jama'ar musulmi duk sanda kai wa manzan Allah salati a baka ladan kai ko a ƙirƙiri lada kamar shi a kai annabi duk ƙur'anin da wani ya karanta a bashi lada kuma a ƙirƙiri kamar wannan ladan a kai annabi sallah ce azumi ne zakka ne duk abin da za a yi wa Allah a al'umman nan bayan an biya wanda yi sai an ƙirƙiri kamar wannan an kuma kai wa annabi jama'ar musulmi kun gane wannan ko na'am idan to in ko haka ne mallazi ta'allamahu tufail a wannan lokaci dan Allah mai tufail ya koya na ilimi wa maza inda tufail me ke tare da ɗufailu na ilimi a wannan lokacin Allah sa kun gane tambayar kuna jin me ɗufailu ya tsaya ya koya na ilimi daga annabi a lokacin da ya musulunta ya ce a bashi dama ya tafi yin da'awa karatu littattafai nawa ya sauke na addini jama'ar musulmi kun gane amma yanzu sai ka ga wani malami za a ce wannan yana da phd ya yi doktorin digiri ɗinsa amma baya zuwa wa'azi bai kowa wa'azi ba ruwan shi kawai shi ko musulunci ya karanta da jama'ar musulmi kun gani kai fa ka iya fatiha ka iya faliki ka iya nasi ka iya kulhuwa dan Allah abu nawa ka iya qur'ani hadisai guda nawa ka sani amma kai ba ruwanka kana ganin ai da awa ba ta hau kanka ba da awa wasu ta shafa to ɗufaili ne yasa bai fahimci irin fahimtar ka ba ka yadda fa za ka yi wa Allah wannan addini to tun da ko ka yadda ka jikinka ya rinka baka irin nauyin da ka ɗauka wa kanka ma musulmi kun gari, ko ko kana jin wai kai ba a buƙatar da'awa ta ka a ofis ɗinka ne ko a wurin sana'arka ko a wurin aikinka jama'ar musulmi kun gane ko a shagonka ko a gonarka ko a ina ka samu kanka motar haya ne ko express ka hau jama'ar musulmi kun gane ya kamata a ce musulmi su dawo cikin hayyacinsu kuma abin da mu ba mu fahimta a yau shine wai ni in direban express ne in na goya ka wai ba zan jefa maka wata kalma ba wai ina ga ai ba za ka yarda ba to me ruwa na dama yarda aini abin da nake ne in dai isar da sakon na fita yadda kuma ya dama ba tawa bace ta Allah ce in ya ga dama ka yadda shi kenan jama'ar musulmi kun gane wannan karkare na kira zuwa ga addini a duk inda ka samu kanka kuna kallon kiristoci su ba su sake ba su wasa yanzu nan ɗan abu a gaban kai kawai sai ga ya haka ya fai maka tallan addinin sani ce zai ci ana nuna shi a talabijin dubun dubatar mutane ke kallo amma zai fita a guje sai faɗi da guyawu sai ya sa hannu a goshi ya sa a kafaɗa hagu ya sa a ta dama sai ya zaro cross sai ya ɗaga sai ya sujada ga cross ɗin sai ya ɗaga sai mai da abin shi ya aji wannan tallan addinin shi ya maka jama'ar musulmi kuna kallon wani ke ba mu labari lecturers ne a cikin jami'a wai idan ya gama lecturesa gaba sai ya kokari ya gama sai ya rage minti biyar sai ya ce to ya ba da wannan sauran ragowar minti biyar tun da ya gama lecture to ya bar ma jesus saboda haka duk mai wata tambaya game da kirista yi ku diba fa jama'ar musulmi zai yi lacca ta awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi ko minti arba'in amma sai ya dabara ya rage wasu 'yan mintoci sai ya ce ya bawa jesus wannan 'yan mintocin saboda haka ba mai mun tambaya saboda na ce na bawa jesus zan isar da saƙon da ya zo da shi ne a waɗannan 'yan mintoci kuma sai ya isar kuma bai neman yardarka ya dai isar kawai to ba ku mamaki sai su shigo secondary school su zo da bible kowa su rabawa ba ko aji suke ba ba kuma neman yadda ka suke ba abinda suke so su dai ba sun baka ba ka ansa shikenan kawai bukatar su ta biya sun yi abinda za su iya in ka karanta ka shiri ka bi kirista to shikenan in ku su dai sun sauke na wanda ke kansu duk inda ka je wani hotel yanzu kana shiga sai kaga bible aji duk inda ka je da bible za ka kwana da bible za ka tashi a ɗaki jama'ar musulmi haba wai musulmi da ke da tsarin yin irin wannan da da'awar ta su failu da ka musulunta ka ji aiki yahu kanka tukuru kai ta yawon isar da saƙon addini a duk inda ka samu kanka amma ga sai zama mu ne alal aks sai ya zama yau kiristoci ne suka ɗau irin wannan ɗabi'a musulmi ko a ai shi ba ruwan shi shi ba zai jawo rikicin addini ba shi ba zai wa'azi ba shi ba ruwan shi ce ai musulunci 'a amma su da ruwansu kana zaune a bakin masallacin unguwarku za a gan su kattun samari da 'yan mata da nonuwa tsaitsaye sun yi zanzaro suna yawo da jakunkuna da 'yan takardu a hannu za su zo su gaishe ka da girmamawa su miƙa maka ba abin da ya dame su kawai ka amsa in ka sa su wuce kuna kallon fayan da yara ke a secondary school galibi makarantun da za ka ga 'ya'yan musulmi ne mafi yawa a ciki idan suka je suka raba bible tun suna cikin makarantar yara za su fito a yi ta kwallo da bible din a yi ta kwallo da shi duk a ya ga a watsa a filin kwallon makaranta amma shekara in ta dawo an ɗebi sababbin ɗalibai ba zai hana su ƙara dawowa su raba ba ai su abin da suke so a cikin ku dai gaba ɗaya wani ya ji ya ajina nashi a gida to bukata ta biya ko da mutum ɗaya suka samu shi ya tafi da nashi gida ya ji ya aji su bukatar su ta biya amma ku diba mu ku gani ka gani duk inda za ka zaga cikin jami'o'i karin a ganin takardu abin nan ke kenan ana lillika su karin a ganin 'yan takardu pamphlets haka suna rarraba ko ina a liƙa a manna a rubuta a yaɗa duk ko'ina amma banda mu musulmi me yasa saboda mu in mun yi zai ja rikicin addini amma su in sun yi ba zai ja rikicin addini ba wa ya hana ka yanzu idan arniya ta zo siya a shagon ka Ka miƙa mata kuɗi sai za ta karɓa ka saki ya faɗi ka ce bismillah ka duka ka ɗauko ka bata na ji baki bismillah ne ko ke ba musulma bace ka kau da kai ka batta da wannan kalmar kawai ka san irin kalmomi da za ka rinka amfani da su sanda suka zo gaban ka ba kuma tsokana faɗa ba ne ya zo kawai sai ka yi mai asalawa alaikum kuma ka san ba musulmi ba ne assalamu alaikum ko da arni ai da awa ce kake so ka yi shikenan sai ka dan koma can kuikus ka ce a ah, wani zo mana da Allah kai da gaske ba musulmi bane shi ya aka yi ce to ai ni da na dauka kai musulmi ne idan ta baka sallama ka amma ko ai bai dace a ce kai ba musulmi ne ba Allah dibe ka fa jiyan da kake da hali na nagarta ai kai musulmi ne halin naka ma zai wuce nan wallahi ka gaya mai irin waɗannan kalmomin amma ka diba cikin asibiti su da'awa yanzu nta zare sun siya ranar lahadi gaba daya to bare nta kaduna jama'ar musulmi Allah kyauta inna hal mas'uliya allati hamalaha fi qalbihi nauyi ne kawai wacce ya ɗaukan kan shi a cikin zuciyarsa shi tufailu ma wani kalmatin tare da kalmar farko na ɗaka bi halisanuhu wanda harshen shi ya furta kawai sai ya ji wani nauyi ya kan shi kawai sai ya tashi ya yi kira zuwa ga addini ma wali lahazati hubbin wa fa'il li muhammad bin abdullahi sallallahu alaihi wa sallama a karan farko na nuna soyayya da cika alkawari ga annabi sallallahu alaihi wa sallama fa ha huwa yantiqu kalimatu tauhid ga dai dufaili ya furici da kalmar tauhidi la ilaha illallah muhammadun rasulullah فيعلم da wannan furcin sai ya fahimci anna hadhihi kalima lalle wannan kalma da ya furta kada aujabat alaihi an ya taharraka dinillah ta wajatta mai da dole ya tashi ya motsa ya tashi ya aiki tukuru ya kai komo ya zabura ya tashi ya aiki ya yunkura na yin aiki ga wannan addini na Allah wa anta ayyuhal habib to kai ya kai masoyi saboda Allah ya kai mai kaunata saboda Allah ya kai masoyi na saboda Allah anta tusalli tun yaushe kake wa Allah sallah tsakaninka da Allah shekara nawa kana wa Allah sallah biyar ko bakwai ko ka kai ishirin ko ko ka fa haka jama'a kun gani tun yaushe kake sallah ka ji da musulunta shi ko sallar ba a fara ba shi ba amma fara sallar ba amma ya ji akwai nauyin da ya hau kai sai ya kai sakon addini gaba munzu mata wa anta tusalli tun yaushe kake sallah kai ya kai dan uwa saboda Allah munzu mata wa anta tahduru majalisal ilmi don Allah tun yaushe kake zuwa wuraren karatutuka na addini ga kayo a gabana ana yi tun yaushe kake halartar majalis na karatuttukan addini ai wa'azi na ƙasa kaje, ai wa'azi na jiha kaje, ai wa'azi na unguwa kaje, je ai wa'azin mako kaje, ai wa'azin lokal gamman ka ai wa'azi na masallaci ai karatu duk ai ta yi da kai duk karatuka ana yi da kai hal da auta lidinillah tsakaninka da Allah ka taɓa kiran wani zuwa ga ya zo ya bi wannan addini na Allah tsakaninka da Allah kai ka kanka ai ko ka taɓa kiran wani ya zo ya bi wannan addinin na Allah ko baka taɓa yi ba shekara nawa kana sallah tun yaushe kake halarta majalis na ilimi jama'ar musulmi kun gane hal nazarta ko ila jarikal mu'rid anillahi jalla wa ala shin ka taɓa dubi zuwa ga makocinka wanda ya bijire ya kau da kai daga Allah mai girma da buwaya fata hasara kalbuk zuciyarka ta dage cikin baƙin ciki ko wajata ilaihi da'wa sadika ilallahi subhanahu wa ta'ala sannan ka fuskantar da kira zuwa ga Allah ga wannan mutumin kuma kira na gaskiya ka ce zo ya ba Allah wanda tsinke tabbata gare shi da ɗaukaka ka taɓa yin haka ko baka taɓa yi ba to ka ji tsoron Allah ka dai ji waɗannan su da musuluntarsu sun tattare kawai sun tafi kira zuwa ga addini kai ko tun yaushe kake sallah kana zuwa karatuttukan addini littafi nawa aka sauke da kai kalla ɗaya ko ko mu a da yanzu littafi nawa muka sauke saboda Allah amma ciki ba abin da ka ɗauka wanda zaka iya kiran wani zuwa ga addini a cikinsa jama'ar musulmi kun gane Allah kyauta ko kowa baka iya la ilaha illallah ba baka san me ta kunsa ba jama'ar musulmi ko ko yanzu ne kai ake da bukatar a musuluntar da kai tunda baka san me musuluncin ba baka san da me ake musuluntar da wani ba wallahi tallahi sati biyu da suka wuce akwai wanda ya zo ya gaya min wallahi billahi 'yan mata ne wurin guda nawa suka musulunta kuma ana da buƙatar aje a ci gaba da da'awa a yankin nan ƙaramar hukumar kubau ne tsakanin ikara da kubau da tudun wada ɗan A ga mutanen mu ba ruwansu duk an tare a cikin gari duk wani rikici a gari za ka ji ana yi wallahi tallahi ni dai abin da yana bakanta mure jama'a saboda mun jefa mun musuluntar da wasu mutane a wani ya yi wata makaranta secondary school ba ma guje ne lokacin bai zama kirista ba to amma a lokacin da ya secondary school din in za a yi crk sai ya fita aji to kasan in za a yi crk musulmi za su zo nan crk kiristoci su crk a nan ko to shi tun da ba ma guje ne ba zai shiga can ba zai shiga nan ba to amma sai ga kawai sai da ya zauna a waje sai ga ya fi kusa da masu yin ARK din tun da su ne hausa 'yan uwanshi musulmi sai ya gabari ya rinka shiga kuma ba guje ne fa bai da addini sai ya rinka shiga yana a tundin wannan karatun ya iya fatiha ya iya kulhuwa ya iya falik ya iya nasi yana ba guje tun kai musulunta ran nan mahaifin shi tsoho ne malam hamza sai ya musulunta shi ma sai ya musulunta aka zo aka musuluntar da su aka nuna musu alula da sauransu shi kenan to tun da ba kauye ɗaya suke da waɗanda suke musuluntar da su ba mun shi yake gaya mana sun musuluntar da su an ɗan nuna musu hasalla an tafi to sai suka ɗan shata wani wuri a ƙofar gida da nufin su ma sun yi masallaci suka ɗan kewaye da duwatsu yadda dai ka ana masallacin ƙauye a ɗan ya haka ne da dutse haka to in su zo sallah kai wannan dattijo ba abin ka iya na sallah ka dai an nuna maka yadda za ka wanke jikinka ka wanke in ka zo sallah ya ce in ya ɗaga hannu sai ya ɗan tsaya in ya ɗan daɗe ya ɗan daɗe sai ya ruku in ya ɗan daɗe ya daɗe sai ya ɗau me ake faɗi ya ce bai sani ba to kai ibrahim sai ka ce a'a kai ka iya fatiha kuma ai da suka zo sun ce ana fatiha ne da wani ɗan surori kulwallahu ko kaza jama'a bai fa san hukuncin tsarki ba bai san hukuncin wankan janaba ba amma kai ke wucewa gaba yana ma wallahi tallahi in yi fatiha da kulhuwal ko falaki ko da nasi ya ruku, in ya ruku bai cewa komai in ya dago daga ruku bai cewa komai in ya sujada bai cewa komai in ya zo lokacin ta ya ce zai miƙe hannu da ya ga ana miƙewa da ya ke faɗi ya ce bai sani ba to bayan su da muka je muka haɗu da su sai aka samu da yawa a yankin wurin Allah ya taimake mu suka musulunta sai ya zama na mutane a wurin da suka musulunta manya sun kai ashirin da gida da iyalinsu to amma daji ba wanda yake zuwa yana koya musu addini sai nake cewa wataran muna mota muna dawa na ce to ni kaga bakin ciki na yanzu duk irin wannan rikita rikitan rikicin addini da ake a gari wane ya faɗa wane ya ce ƙarya ne an naɗa wannan lima waɗannan su ce ba su yadda ba yanzu mai so dan Allah ba su yi koma can ba shi Ibrahim ɗin ya isa ya ce zai yi liman in ka koko to amma da an zo an tattara a gari kullum sai rigima wannan ya karatu wannan ya kareta saboda an tattara masu karatun da yawa amma ga wani wuri can da za a je wanda idan ka je wallahi a cikin wurin nan babu wanda zai je wurin duk wanda ke wurin nan wallahi wallahi rantsuwar da ba ka fara shi za su sa lima duk wanda ke wurin nan haɗin yaran nan sun fi su iya karatu duk wanda ya je cikin nan shi ne lima to don me ɗayan mu ba zai tafi ba kanin ka gani wallahi tallahi jama'a al'amarin na yana bani mamaki matuƙa to wai yanzu mun yadda kenan mai ta taruwa a gari saboda Allah ga wuri can wanda in ka je za ka ƙara bunƙasa addini a yankin wurin a zo an tattara a nan wani fa yana da yana jira kai karatu ne ce ƙarya ne to ga inda za ka je can in kai ba mai cewa ƙarya ne kowa ya yarda gaskiya ne karatu to kai ka tsaya a nan ka ƙi zuwa can ka yi shi kuma yana nan yana jira ka ce ce ƙarya ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani yanzu kwanaki fa haka a zo aka zo ana nema a nan rivers jihar rivers ana neman waɗanda za su je gari guda ne suka musulunta nan muna makaranta malam awal an yi karatu an tashi yake sanarwa saƙo ya zo mai ana neman waɗanda za su je su karantar ko ba su iya turanci ba ana da buƙatar su je ko ba ka iya turanci ba ka je dai ka faɗi alhamdulillahi rabbil alamin ansa kar kai komai da turanci kawai dai kai karatu ansa haka suke so su dai iya ƙur'ani da za su yi sallah da shi amma kowa ya ki zuwa mu dai muna nan ana alaikum ya ma ba haki kai malam jama'ar musulmi bari ku ji annabi na faɗuwa ya rasu ba wani sahabi da ya rage cikin garin madina ba duk fashewa suka yi kowa ya ce to ba fa magana zama haka suka tashi suka fita da yawa yawansu yanzu ga uku batu dan nafi nan jihar maiduguri ne shigo suna ganin har dan dutan tsafa ya sahabi ne na manzan Allah fa tun wancan lokacin a me ya ƙetoro ya sani ga manyan su abu ayyubal ansari ga manya-manyan sahabbai fa waɗanda da yawan sahabban manzan Allah ƙabarurkan su fana kasar Rome kasar italy a yau kasar da fafaroma yake jama'ar musulmi fashewa suka yi suka tafi yawon isar da addini wasu kaburbukan suna nicaragua wasu chechenia wasu bosnia jama'ar musulmi wasu fa kaburbukan bai na azerbaijan duk wannan yanki haka suka fashe suka tafi ba su fahimci su zauna ba tunda su suna addini su zauna su ci gaba da yi a'a dole na wuya hau kan sai sun kai addinin zuwa wurin wanda shi labarin addinin bai kai gare shi ba amma muku kalle yawan da muka fahimci musulunci ko mota ka shiga ba ka isar da wani sako na addini kamun ka soka a mota ka dibi lalacewa sai ka shiga mota tare da kiristoci daga nan sabon gari flyover irin wannan katuwar motar kamun ku kai jaji sun miƙe sun fara da'awa sun fara addu'a a rufe ido ba za su daina ba sai an sauka bacci na ɗauka wannan da ya rintsa haka sai wani ya miƙe ci gaba amma daga nan zuwa sabon gari daga tudun wada zuwa sabon gari yan uwanka musulmi a mota ba za ka isar da wani saƙo gare su ba kamun a sauka jama'ar musulmi daga nan zuwa samuru wai wane ne zai ce wani abu idan kai wata kalma ta isar da saƙon addini a mota sanda za a tafi samurwa zai kama kai ce a kai ka wurin 'yan sanda ka tallata addini constitution ya hana ne a ina wani sakin layi lalacewa ce kawai ta mu musulmi ta gani da haka kowa ya tashi kira zuwa ga addini wanda ya soke nauyin da ke kansa wanda ko bai bara ji lahira ka gani ai na gaya masu su dattawan maguza su mala ahmad da sauransu tsofaffi ne tukub na ce to na rantse da allah wani laifi ne iyayenmu suka yi wa allah to mu muke neman allah ya tsare mu karbi mai irin wannan laifin na me na ce sun zauna a lokacin da kuke da rai da ƙuruciyarku da ƙuruciyarsu ba su kawo muku tallan musulunci ba kuma ku sani kuna kallon yara wallahi mu ne muka fahimci addinin musulunci ta yadda muna gudun in mun je lahira ba mu zo muka gaya muku ba Allah zai turke mu kuma zai iya kona mu dalilin haka amma in mun faɗa mun san mun fita ko ku yarda ko ba ku yarda mun sauke na wanda ke kanmu shikenan kawai to amma kai gani kake in ka je da awar dole sai an musulun sai kai fita ɗari ka dawo ba wanda zai yarda da kai fita ɗari billahi lazi in ka saba da awa kharijiya za ka fita ɗari ba mai yarda da kai sai dai ka je ka dawo za ka ga ai kai asarar kuɗin mai kuma kai kayan asarar lokacin ka da ma ka zauna a gida ai da kai wani abu kuma da wannan dauriyar ce wata ne sai ka ji mutum ɗaya musulunta to mai sayyidina mai annabi ya ce wa sayyidina ali la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairul laka min humar na'am ko kuma khairul laka min ad-dunya wa fiha to wai mutum shi yana ɗauka yanzu da an je da awa in ba musulunta wai shi kenan kawai mun ɓata lokacin mu ne wala mun gyara lokacin mu ne wallahi mun gyara lokacin mu ne na ji daɗi ɗazin nan wani malami ne a nan cikin jami'ar kwangwanan abu ya zo yake mun magana cewa malam na ce na'am watan wata hudu muke ta shirye-shirye na muna son mu rinka fita zuwa da'awa to an wakilto ni in zo in magana da kai wallahi da ma a bayan sallar juma'a mun haɗa har da wasu likitoci da wasu pharmacies yanzu mun yi kwamiti wurin wata hudu muke ta shirye-shirye a wannan watan muke so mu fara fita in za mu fita za mu tafi da 'yan magunguna da 'yan likitocinmu da 'yan pharmacies ɗinmu su ɗan taimaka musu da magunguna da rubuta musu maganin da mu je da shi ba da abubuwan da ya kamata to amma an ce in zo in same ka ka ba mu shawara wani ɓangare ne za a fara zuwa tunda ka ga mu san ko ina ba ba mu taɓa zuwa ba jama'ar musulmi kun gane yanzu wannan ba alheri ba ne kuma wallahi tallahi halarta karatun wannan littafin suka yi to haka ya kamata yanzu anan a samu wasu su ɗaukan makansu tsarin su ma za su rinka shiga kasuwar sabon gari duk wata suna yawo layi layi suna da awa. <laughs> samu wasu ɗanyi wani tsari wai ku tsaya ku ji yanzu duk makarantar secondary school ɗin nan da ke kewaye da mu wai sai ka ga wai kiristoci sun zo su mu ga mu a unguwannin wai mu ma ba za mu ɗan yi kwamiti ba a shekara mu ɗan rubuta wasu maganganu masu jan hankali ga 'ya'yan musulmi ma musamman an gane mu je mu nemi izini mu bi ƙa'ida a yadda mu ma mu class by class mu je mu rarraba saƙo ne na addini a yi da turanci a yi da hausa ga littafin nan kirista ku zo mu duba a ɗauko waɗannan a zo a tsara maganganun ciki a buga da turanci a buga da hausa a je a rarraba wallahi tallahi kun ga wannan da'awar da mutanenmu za su rinka yin haka da kun yi mamaki yanzu a samu wannan littafin kirista ku zo mu duba a ɗebo wasu ayoyi na bible ɗin nan da surorinsu a tsara a takarda da turanci mai kyau mai sauƙi a je secondary school a raba ma 'ya'yan musulmi da arna in ka tafi ka bar 'ya'yan musulmi da arna da debate a tsakani a ɗauko bible a duba ayat tana ciki ka basu da aiki shi kan shi ɗan arnan zai tafi da ƴan takardar coci ce to basto ni ban gane ba wannan aya na duba ya yi wai take ne gata fasto zai ce waye baka zai ce wani musulmi ne suka zo suka raba sai ya ce to in ba ɗauke ka daga makarantar nan ba a mai da shi garin su kawai shikenan to amma a ga mu duk ba za mu iya irin wannan ba yanzu ko wani kwamiti fa yanzu mu musulmi ba za mu iya ba wanda za a rinka kewaya wa makarantun islamiyya fa a ɗan rubuta wani abu na jan hankalin 'ya'yan musulmi a je da hausa boko a ɗan rarraba musu ko islamiyya fa mu ba za mu iya ni ba o inna lillahi wa inna ilaihi o ta cewa ce ta samu musulmi wai jama'a muna jiran annan muhammad ya dawo duniyan nan ne zo ya ci gaba da aikin nan koko koko allah muke jira ran da ya sako da kai ya zo ya ɗauki al'amarin kai addinin da kansa ba faɗa wasu zai yi aiki ba da mu zai yi amfani wurin isar da wannan addinin to mun ki saboda haka da allah a samu wasu a nan waɗanda za su yi wani tsari ko da duk wata ne kai koma wata shida ne su shiga kasuwar sabon gari su rarraba wa musulmi tsarin yadda kasuwanci yake a musulunci da jan hankali da gargaɗi akan matsalar riba duk inda ka je assalamu alaikum shagon musulmi ne a ah, alaji ina wuni ina gajiya ya aiki ya kasuwa to Allah ya sa alheri ga wata yar abin nan yar tunatarwa ka wuce a ah, assalamu alaikum ina gajiya ba gajiya shi kenan shi ma gashi a bashi ya kasuwa Allah sa alheri gashi ka basu da wannan yar takarda suna hada hada kasuwanci da sun dan samu lokaci zaka ga sun duba wallahi ko da ba duka ba wani sai ya ɗauki eh ko kirista za a iya ba mana ka gani amma ina mu abin da muke gudu yanzu shine mu yi karatun nan mu gama a ce ba wani tsari da dalilin karatun za a dan dauka a yi to ba amfani karatun wa alaikum salam malam da kai sai a tashi a ka algafa ta malam malam kuma in kai wannan ai ka soke nawa in kai ma da ke kanka ka ce in mutum ya yi shi ma ya ba da gudun ato kai ko ka bayar ai malam yanzu misali in kai ba za ka iya tsara ba je ka ka samu wani haziƙin mutum ka bashi ka ce don Allah tsaro mana wani abu mu je mu buga a je a yada shi sai ya tsara kai ka ba da wani abu a je a buga haka ya kamata musulmi su rinka yi to amma ka gani abin da ya kawai sai dai fala hawla wala quwwata illa billah sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jama'a nan za mu tsaya insha Allah ku subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa